ka zagi rashida mai sa'a ka zagi rara ubanka ya ci uwatar kai na za ka dawo to ni ba kan wallasa ba ne ba aminu je tawun don kutumar durun uwarka kar ka kare zagin su inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jama'a yanzu nan muka samu labari an kama amina a garin abuja dama ya zo gida ziyara ya koma yau to a yau muke samun labari wasu sun tafi da shi babban damun mu shine mu san wace hukuma bane mu san su waye ba so jama'a da Allah da annabi mana baran addu'an ku ku taya mu da addu'a Allah bayyana shi Allah ya sana cikin koshin lafiya Allah ya fito mana da shi sannan gwamnatin Nijar still muna dada ba ku hakuri don Allah dan annabi a ƙara ƙara hakuri a mana afuwa don Allah dan annabi jama'a ku taya mu ba da hakuri don Allah dan annabi Allah bayyana mana shi Aminu je tawun ake ce ko haka a ganin kaina ka san ni ba mutumin kirki bane Aminu je tawun ake ce ma ko to dan tsirin gurungun tsungu tsun uwar babarka dan da ƙara zagin mawaka ko ƴan wasan Hausa ka zagi allu ka zagi rashida mai sa'a ka zagi rara ubanka ya ci uwatar kai na za ka dawo to ni ba kan wallasa bane ba Aminu je tawun don kutumar durun uwarka kar ka ƙara zagin su ƴan wasa sun mara riga sun mana wando allu nawa ne rarara nawa ne rashida mai sa'a ta ce don tinin kutsun uwarka je ta ka ke ni ka fita asabgata